Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, a littafin rai ɗaya mai taken jin zaki kashi na hamsin da takwas. Kokarin cire rigar jikinsa yake, ta kawo da kanta gefe, babu abin da zuciyar ta yake yi banda bugawa gab gab gab kamar za ta fashe. Sai da ya cire rigar ya ajiye a gefe sannan ya dawo ya fara kokarin cire wandonsa. Ta gefen idanu take kallon sa razana ta yi, ganin sandar girmarsa a tsaye kamar ingarman doki. Rufe fuskarta ta yi, tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. na shiga uku ne umul khairi na bane tana neman hanyar guduwa ko da ta je bakin kofar jin shi ta yi a kulle ban daki take son ta shiga ta boya a ya kamo ta azabafe ya kamo ta yana yawo a ɗakin abin nashi na tangal-tangal rufe idanu tai tana faɗin wannan ai lalata mun tarbiyya za ka kai ne fajen zaki da jama'ar gari keji da kai amma shine zaka zo min a rashin kunya murmushi yace bakin nan naki sai na kashe shi ya daina faɗin kowace magana janta ya yi zuwa gadon tare da kara rage hasken ɗakin yana kokarin kwantar da ita ta noke waje ɗaya tana faɗin wayo bafana na bani shi ya ce mata cikin raɗa ya ce kin kosan yau mai raba ni da ke sai Allah daman gidan mami kyale yake nake yi na san zaki iya tara min jama'a a ɗakina kokarin kai mata ke sai ke ta fara musu musun kwatar kanta idanunta cike da kwalla kara su cewa yayi inda ya fara kai mata zabzaban kis a jikinta kasa motsawa ta yi ganin babu wata mafita ganin ta yi shiru ne ya sa shi ya kara gyara mata kwanciyarta cikin azama ya so faɗin ummul ghairi saki bani in sha shashekar kukanta kawai yake ji babu abin da take faɗi a cikin zuciyarta sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daman haka ma'aurata suke kasancewa kuma su kalli idanuwan junansu katse mata tunani yayi ta hanyar kai mabab ɗin ta cafka wani kara ya sake yana nishi yana gurnani jin ihunsa na kasa jin ihunsa na kara lausawa a cikin dukiyar fulaninta wasa da suke babu kama hannun yaro kanan tana nishi ne don ita kanta jikinta ya yi sanyi tsigar jikinta ta tashi sai tashi yake ya miƙe abin da bata taɓa ji ba a rayuwarta hakan yasa bata kara yunkurin hana shi ba Don sosai yake wasa da bubs ɗinta yana faɗin umul khairi suga ce ke wayo kin fi zuma daɗin lasa yayin da bakinsa ke yawo a saman box ɗinta ita kuwa bankara masa kirji ta yi tana jin sabon yanayi a tattare da ita aliyu jin zaki ya gama rikita ya gama rikita ta da sallansa masu firgita tunaninta cin yana kokarin yayi mata zanin jikinta ne ya sa ta dawo hayyacinta a firgice cikin muryar mai shirin sakin kuka ta ce a'a please bar min abona jajjayen idanuwansa da suka rikide a zallan fitinar sha'awa ya zuba mata cikin narkakken murya ya ce shi ba fa komai zan miki ba kawai hannu zan saka a kidime take juya kalamansa jin muryar ta yayi tana faɗin bana so bana so cikin kuka bai kara bi ta kanta ba illa ci gaba da yayi ci gaba da yayi zanin jikinta ita kuwa gam ta rike tana cizon laɓanta. karfinsa ya sa ya zare zanin daga jikinta shot din da ke jikinta yake bi da kallo nan ma a hanzarce cire shi yana kokarin kai hannunsa kan fan ɗinta ta saki marayan kuka muryarta ya disashe ta ce wayo Allah Aliyu kar ka min haka wallahi ba na so ni yarinya ce ban kai amin haka ba Wayo zan yi fitsari ka sake ni in je ban daki in dawo ni shi yake fitarwa cikin muryarsa da ta gama da sashewa ya ce ke fitsarin a nan gadon ko ka shi ne sauka dai a gadon nan ba za ki ba kiciniyar cire mata fanta ya soma kankace mai ariya cire kallo ɗaya ya yi wa gaban nata ya ji jikinsa ya fara tsima kamar mazari ko ina na jikinsa ya ɗau sosai a hanzarce ya kai hannunsa tare da sake tare da sake ash da karfi wanda ya yi sanadin kara rudawa rudewa da ta yi don yanzu kam bakinta ya mutu murus babu yanda za ta iya da shi cin yana sha mata wajen ne ta ji karfin gabanta ta ji fargaba ya ziyarce ta ganin yana kokarin jawo ta bakin gadon ne yasa ta faɗin oyo mami oyo mami oyo babba ka zo ka cece ni zai kashe ni kara ta sake jin yatsarsa a cikin gabanta yana neman yatsar ya shiga ganin ta haɗe kafafunta da karfi ne ya sa shi dago kai yana kallon yanda take zuba aksalince yake ki bude kafafun naki in ba haka ba duk abin da ya biyo baya ke ce kika siya ba zan bude ba wallahi sai dai karfi wallahi sai dai da karfi ne za ka yi nasara wai ma ana auren dole ne bana son auren bana son auren kallon da yake cikin muryarsa da ba sa fita ya ce ki kalle ni da kyau ki ce ba kya so na ummul khairi maganar zuci take cikin sanya barta ta ce bana so bana so mana me baki so kai din shine amsar da ta bashi tare da kauda kanta gefe ai baki bani gamsashiyar amsa ba dan haka ya zama wajibi ki bude min kafafunki ko in bude su da kaina ne kuka take ce da gaske nake fitsari nake ji shi ko bai bata amsa ba shi ko bai bata amsa da wuri ba jin ta saki kuka ne ya sa shi faɗin mu je in raka ki ban ɗakin babu yadda ta iya Shi ne ya kai ta tana yin fitsarin cikin fargaba ta ce fita zan yi tsarki ne murmushi ya ce kina bata min lokaci ai zan miki tsarki hada ruwan dumi yayi kanta yayi kanta yunkura ji tai hannunsa a gaban nata yana mata tsarki kuka take iyakar banta ganin tana yi a banza ne yasa ta tashi tsaye sa ta yi gaba yana bayanta suna shiga ɗakin ta fara guje-guje shi ko yana binta da sandan girmansa da ke tsaye kam zagaye suka soma a ɗakin ta yi nan ya yi can yana kokarin kamo ta sai ta kubuce masa cikin faɗa ya ce ummul khairi kina son Allah ya bishi da ke ne ko ko kin manta sadaki na biya cikin kuka ta ce babba ya biya ba kai ba a fusace yake kallon ta ya ce babba ai ubana ne na jini dan ya biya min sadakin aure babu babu aibu aiko turo baki ta yi a gaba ta ce na fi son mutum ya biya da guminsa kokarin janyo ta take kokarin janyo ta yake ta a bayan kofa a zafafe wajen ya ja ciki ya ja ta cikin fushi ya ce duk wannan iskancin da kike saboda tun ɗazu ina lallaba ki ne tunda kin ce an fi son mutum ya biya sadaki da guminsa yanzu zan mayar da ke cikakkiyar mace da gumina daga ta ya cak zuwa gadon nasa rumfaye mata wanda ya sa ta kasa kwakwaran motsi sai da ya tabbatar ya ware kafafuwan nasa sai da ya tabbatar ya ware kafafuwan nata ya fara saita abin nashi zuwa kasanta jin haka yasa ummul khairi sakin kuka amma ina babu halin kwacewa dan yanda ya sa mata karfi ba ta iya koda motsawa bane kokarin shigar ta yake hakan ya sa ta saki razanannen kara ta kankame shi wani zugi da radadi ne ya ziyarce ta ji tai kamar an buga mata guduma cikin gigita ta ce inna sai ta kasa karasawa jin haidar yana kokarin shigarta babu sassauci kuka take sautin baya fita haidar jin hanya ya ki samuwa ne ya sa shi dan dagatawa na wani time addu'ar saduwa da iyali ya so makarantowa a fili kafin yayi wani kafin yayi wani yunkuri kamar wanda zai testa mota karfinsa ya sa ya nusa cikin kairi ji ta dum wani abu da ke cikin duniya ya fice mata a rai kuka take jin mummunar shigar da yayi mata kara ta sake mai firgita tunanin mai karatu shi kuwa haidar jin ya shiga korama ya hau faɗin wayo tuki nake a ban hanya yana kara nusawa jikinta wayo cakwala daɗi <laughs> Yarinya daga ni sai ke, kairiya ina sararin samaniya, wayo, gajimare nake hangowa, na yi nisa a iskan daɗi, wayo, kairi ashe ke zuma ce, ashe haka mata suke, wayo, ko ke ɗin ce ta daban ce, kairin daɗi, kairi zaki, wayo, kin kai ni sama. <laughs> ina shillo wani daɗi da garɗi ne ya ziyarce shi har yake jin kansa a sama yana shawagi kairi kuwa tuni numfashinta ke zuwa sama yana dawowa haidar sosai yake kowa a kanta yana faɗin wayyo kari, ina zaki kairi ne wayyo <laughs> wayyo na bar daɗi tun da na aure ki yana yi yana sambato kairi duk abin da yake faɗi tana jinsa babu abin da take maimaitawa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga bisani kuwa numfashinta ya kara yin sama tuni da sume cin abin da yake mata ya zarce kwakwalwar kanta sosai ta sosai ta gurzu a wajen haidar lokacin da ya ji zai yi inzali ba karamin muka ya mata baina faɗin ash kai rina wayo abin daɗi na sannan ya samu nutsuwa daga jikinta a sannan a sannan a hankali yake mai da numfashi a kanta kwanciya yi lamo daga jikinta yana jin nutsuwa na saukar masa ta ko ina a sassan jikinsa zabura ya yi jin bata numfashi hakan yasa ya ɗago daga ya dago daga rumfar da ya yi mata yana faɗin umar khairi jin shiru ne ya sa shi rikicewa yana faɗin subhanallahi kunna hasken ɗakin yayi a razana yake kallon yadda umar khairi fuskar ta yayi wasai kasanta yake bi da kallo inda ya ga yadda jini ya ɓata gadon cikin gigita yake kai hannunsa wajen tare da furta subhanallahi me na aikata haka safa da marwa ya soma a cikin ɗakin dafa da kansa zarcewa ban ɗaki yayi inda ya wanke jikinsa tas da ruwan dumi sannan ya zo ya samu doguwar jallabiya baka ya saka a rikice ya taho hannunsa ɗauke da robar ruwan sanyi ko da yayyafa mata nan ma shiru ya ji kara zuba mata ya hakan ya sa ta ja dogon numfashi sama sama cikin kokarin bude idanunta take ta sauke su akan sa a firgice ta fara kuka tana faɗin Tan Allah ka kyale ni wayyo zaka kashe ni wayyo na mutu wayyo bai bari ta karasa ba ya rufa mata baki cikin rarrashi ya ce umul khairi ki hakuri na san ban kyauta ba ke din ce kina da ni'ima da ta zarce tunanin mai saurare hararansa ta so mata ce wallahi babu ruwana da kai karka kara taɓa taɓa ta kara fashewa da sabon kuka kallon gadon ta soma a tsorace ganin jini ta ce kenan ka kwashe min jinin jikina so yake ya kira Abbas amma ya san ko ya kira ba dagawa zai yi ba tunani yake yanda zai yi hakan yasa ya kira wani abokin aikin su cikin sanyin murya ya sanar masa abin da ke faruwa shi kuwa ya bashi shawaran yadda ya kamata ya kai ta ban daki saka ta cikin ruwan dumi godiya ya masa daga haka ya dawo da hankalinsa akan kairi da ke rera kukan zugin da ke ɗibar ta a kasan ko da ya daga ta wani razanannen kara ta saki sakamakon wani zugi da raɗaɗi da ya ziyarce ta kankame shi ta yi tana rantsa idanuwanta da karfi tare da tauna lips ɗinta mugu kawai azzalumi shine abin da kawai ta iya furtawa yana kai ta banɗakin haɗa ruwan ɗumi yayi ya tsirga ya sirka da na ruwan zafi ko da ya saka ta a ciki Kara ta sake tana faɗin wayo babba shikenan rayuwata ba ta da amfani ko karanta tashi take ina ya ki bata damar hakan sannan a hankali ta ji daɗin yana sauka lamotai a cikin ruwan ɗumin sosai ta ji daɗin sa shi ko kara da wani ruwan yayi ya saka ta a ciki nan ma har da dumshe idanunta ta yi saboda daɗin da ta ji shi ko ganin haka ne ya fita daga ban ɗakin Darit gadon ya nufa ya yaye zanin gadon nasa ruwa ya samu da detol ya goge gadon inda jinin ya bata sannan ya feshe wajen da turare juyawa gadon yayi don kada a ga wani shaida akan sa har sai ya bushe sannan ya ɗauko zanin gado mai taushi irin na bargo ya shimfiɗe a gadon har filo sai da ya sa wa rigar zanin zanin da ya ɓaci ya fita da shi tare da saka shi a washin mashin ya haɗa masa omo da sabulu har da haifo ya zuba ruwa ya kunna inji babu abin da kake ji sai karar injin wanki sannan yayo cikin ɗakin kai tsaye ban ɗaki ya kara komawa iske ta yi tana gyangyaɗe tausayinta ne ya kama shi cikin sanyin murya ya ce bara in miki wanka ko firgigit ta farka tana masa kallon haushi cikin takaici ta ce daman na ce maka ban iya wanka ba ne tsoke bakinsa ya yana jin kansa a nishaɗi ganin za ta ɓata musu lokaci ne ya ɗauke ta a bahon ruwan ɗumi a hanzarce ya yi mata wanka tana kwance 他那块去哇？ ina bai bar ta ba nan ma kuka take ta ce wayo kyale ni abinda ka bai ise ka ba har sai ka hada da mugunta kuma yana gama wanki ta daukar ta yi cak babu inda ya zarce da ita sai ɗakin su nan ma kayan bacci ya dauko mai taushi ya saka mata hadi da bata maganin rage radadi da zugi da kyar ta sha maganin tana rantsa idanunta gyara mata kwanciya yayi a gadon ya rufa mata blanket ita ko sa take ta sakar idanu tana faɗin lalle wannan mutumin ya gama cutar da ni ashe ba shi da tausayi tana tunani tunani baccin wahala yayi awon gaba da ita Bangaren sa Abbas ko sosai ya gwangwaje Aisha dan bai je mata da wasa ba. Ta sha addu'a da san albarka a wajensa. Aisha ta yi kuka sosai dan ba karamin gudu za ta sha ba. Salim ko da kyar najuwa ta shi haɗin kai don guje-guje su kai ta yi a ɗakin nan. tana ihun faɗin wayo, ka kyale ni ba zan iya ba a haka har ya samu ya cafko ta ya samu ya sauke abin da ya dade yana jira kukan daɗi ya yi shi har ba a magana saifuddin ko da aka watse cike da kunya yake kallon sai don yana jin nauyin yadda zai je mata da wata bukata cikin karfin hali da fargaba ya kai kansa wajenta cike da mamaki yayi ganin bata bata guje masa ba sosai ta bashi haɗin kai har yana jin gaskiya wayayyar mace ta yi a rayuwa yana hawan nata a nan ne ido ya raina fata Niseba ta sha kuka har da ya gushi ta rinka masa yana neman ɗauki don saifuddin bai buɗe hanya da wasa ba Allah sarki wannan kenan kashe gari ko da asuba ta yi haidar da kirji masallaci yin sallah bai tashi bai tashi kairi ba a can ne suka haɗu da Abbas da ke ta washe baki kamar gonar auduga shi ko Salim kasa da idanu yayi da haidar dan gani yake kamar zai gane sum sum sum ya wuce shi yayi hanyar gidan nasa Abbas cikin fara'arsa suke kallon Salim na tafiya cikin zalama yace haidar gaskiya kallo ɗaya na maka na tabbatar yau dai ka cika burinka murmushi kwance akan fuskar aliyu ya ce kamar ya kenan abbas shafa sajin nasa ya ce jibiyan da fara'a yake barin fuskar ka. murmushi haidar yayi yace ba na son sa ido fa don ban iya gaya maka komai na shiga gidan daɗi kaga zan je in tashi ta yi sallah daga nan in kwanta bacci nake ji ya kare shi zancen tare da barinsa yana murmushi abbas ko dariya yace ce dan iska ai dole ka ce haka ka raba dare wajen danne yar mutane kai tsaye hanyar gidan nasa ya nufa haidar yana shiga ciki iske ummul khairi yayi tana kokarin dauke darduma cikin fara'ar sai yace amaryata har kin yi sallah ne harara ta aika masa tana turo baki gaba tafiyar ta yake kallo yanda ta kasa hade kafafunta sosai ta bashi tausayi dan ji yake kamar bai kyauta mata ba ai yarinya ce karama ko da suka koma suka kwanta basu farka ba sai sha ɗaya shi malokin din kofar ake akai ba sassauci a razane tashi yana faɗin ya ilahi har sha ɗaya ina bacci kallon kai da yake kwance baccinta da ke cike da nutsuwa hakan ya sa a hankali ya sauko kai tsaye kasa ya sauka daga kan matakalan step ko da ya iso babban falon hanyar fita ya zarce inda yana buɗe kofar cikin zallar mamaki ya ga baba asabe ita da hajiya falmata ji yayi gabansa yana bugawa gabgab da karfin gaske bakinsa na rawa ya ce sannunku da zuwa bismillah ko kallonsa suke cikin zallar mamaki suka ce iye sani sabon ango mai rawan kai duk sanda muka je gidajen sauran yan uwanka mun iske kowa har sun tashi amma kai har yanzu bacci kake yi to sannu sarkin zalama ba mu hanya ko matsawa ya koma gefe yana kallon shigar su cikin rawar murya ya ce me za a kawo muku ne baba asabe ta ce au mu babu abin da muke bukata mun kawo kayan gara ne ka sa masu aikin gidan su shigo da shi cikin hanzari ya je sanar musu babu bata lokaci suka yi ta ɗauka suna kaiwa kicin har suka kai komai suka tsare suka tsara shi a wajen zamansa shiru aliyu ya rasa yadda zai yi da su babu asabe don gani yake so suke su gano abin da ya shuka ruwa ya ajiye musu a gaban su cikin rawar murya ya ce gashi gashi nan hajiya falmata da ke kallon ruwan ta ce can zaki yanzu ruwa zaka bamu ba zaka bari mu ga umul khairi ba kif kif kif da idanu ya soma a cikin rawar murya ya ce am daman yanzu ta kwanta ne tun jiya da aka kawo ta bata bata da lafiya charar baba asabe ta karbe zancen daga bakinsa ta ce jiya ai ban ga tana ciwon kai ba muryarsa na rawa ya ce kin san akwai gajiyar taron biki amma in kun ce in tashe ta bara in je ko yayi maganar gaban sa na faduwa har ya kama hanya baba asabe ta riko hannunsa ta ce ta kyale ta ba za mu tsaya ba amma ko zuwa da yamma ƴan uwanmu da suka zo daga Nijar duk za su zo ganin ku insha Allah murya a sanye ya ce Allah ya kai mu da rai da lafiya raka su yi har mota yana ganin motar su ta tashi ya sauke a ajiyar zuciya ko da ya dawo iske kai yayi tana kokarin sauka amma zafi ya hana ta cikin hanzari ya je rike ta tare da daukar ta ya kai ta ban daki ta yi wanka ta yi brush dawo da ita dakin yayi ya fara tunanin abin da za ta ci hakan ya sa kai tsaye ya yi musu odan in freeze rice na fried rice da naman kaji bayan mintuna sha biyar, aka kawo da kyar ya lallaba ta suka sauko kasa a baki yake bata tana ci kamar magani tana hararsa ganin bata son ta ci da yawa ne ya sa shi faɗin idan kika yi wasa yanzu zan sake miki abin da aka yi jiya a razane take kallon sa cikin muryar kuka ta ce zan yi bani nan da nan ta fara bude bakinta yana bada sai da ta koshi ya bata magani ta sha lemu ya bata sannan shi ma ya ci nashi yana gamawa ya tattare komai ya kai kicin dawowa falon yayi ya kwanta a saman kujera Tracy tare da kwantar da ita a jikinsa yana shafa kanta cikin zallan so da kauna ya ce maganin kishirwa na gode sosai fa da wannan babbar kyautar da kika min gaya min abin da kike so ummul khairi ko menene zan miki shi ita kuwa cike da shaguba ta turo baki gaba ta ce ban san kishiya barmishi ya ce ai babu wacce ta isa ta raba ni da ke tarabe ni sai ke ummul khairi dina ummul khairi zaki murmushi ta cikin ummul khairin zaki murmushi ta yi cikin ranta sannan ta ce tabce ce ka fiye mugunta wallahi shikenan ka raba ni da budurci na shi ko shafa kanta yake yace au daman ni kika kawowa kuma na karbi kayana me abin damuwa kuma na shi da dadi sosai my wife ɗina yana kashe mata idanu kamar tana ganin fuskarsa bangaren abbas kuwa ashe sosai take nan nan da shi duk da ta gurzu amma haka bai hana ta yin abubuwan gida ba 'Yan uwan Abbas har da kannansa dan so da kauna sun rasa inda za su saka ta Salim ko shi da Najwa a gidan ba a cewa komai kamar tagwaye duk inda ta yi yana bayan ta sallah kaɗai ke fitar da shi Saifuddin bawan Allah shi da Nasiba suna ta buga soyayya mai sanyi dan a cewar banda tana jin zafi ba ɗaya ba dan tana jin zafi ba da ya kara kukan shiga ba ta soma tana turo baki waje ta ce ash da zafi ba zan iya ba murmushi ya ce oh my wife yaushe zaki sake bani mai daɗin nan yana kashe mata idanu ita ko murmushi ta cikin sanyin murya ta ce sai na warke wallahi akwai zafi wajen nan tana turo baki gaba zuwa yamma 'yan uwa da abokanan arziki dangin su babba na Nijar da dangin Malam Ibrahim har da dangin Hajiya Sara da dangin Alhaji Abdul Aziz haka nan suka yi tururuwa wajen zuwa gidajen amare tare da musu fatan alkhairi da zaman lafiya can zaki bai yarda suka shiga suka ga kai riba ɓoye ta yi a cikin ɗakin ya ce ai ba zai yarda a yi abin kunya ba bayan kwana biyu ya zo mata da magiya a kan yana so ya kara kin yarda ta yi ba don ya so ba haka nan ya haƙura, sai da ta yi sati ya ce alkur'an ba zai haƙura ba nan ma ta yi kuka amma bai dai kai na ranar farko ba sosai yake gurzonta san ransa kullum abu ɗaya tun tana kokan abin har ta ɗan so musabawa da shi ko ta ce za ta je gida fir yake hanawa gani yake za ta tona masa asiri ne rayuwa na tafiya lokaci na na kwana tashi har ummul khairi ta goge sosai gidan Aliyu jan zaki yanzu watan biyu da ta watan ta biyu da tarewa kullum Haidar ya sadu da ita sau uku a rana yana ofis kasa zaune yake ya rinka jin abin yana taso masa hakan zai lallaba ya je gida ya kwashi romansa tun yanzu inda sabo har ta saba amma duk da haka tana neman ya rage yawan saduwar da yake yi da ita gidan talabijin ne suka nemi gayyatar jan zaki domin yi masa wasu tambayoyi amsa gayyatar yayi inda ya shirya cikin haɗaɗɗen boil shida shida ita ummul khairi kala ɗaya suka saka ita kuwa ta sha doguwar riga har da glass ta sa a idanunta simple makeup tai tana murmushi ta ce hayatina mai wata mu je ko kallanta yake ya ce wayyo sarauniyar mata kin ga yadda kika yi kyau kuwa marmushi ta ta ce ai duk kyawu na ban kai ka ba ko da suka kara falon yar aikin gidan nasu mai suna Farida kallansu take cike da sha'awa da burgewa tare da faɗin barkanku da fitowa da yawa suka amsa mata kairi sosai ta yi ta ce cikin harshen turanci ta ce za mu je mu dawo don Allah ki kula da gida da kyau zai iya yiwuwa sai dai cike da ladabi yar aikin ta amsa da babu damuwa Kairi da kanta ce ta ja motar cikin sakin fuska take kallon sa tace ba na ce ka daina saka hula ba in za ka fita ba mushi ya ce tuba nake gimbiya ta na cire in mun je can zan saka hararan wasa ta jefa masa da shi tace ka taimake ka taimake kanka da sai in ce babu inda za mu je ware idanunsa yayi kamar shi ne matar ita ce mijin yace afwan mai sanyi na ni na isa in ce hakan ke dai mu je ki kai ni ba zan kalli kowa ba in dai mace ce na miki alkawari murmushi take tare da kunna wutar motar inda ta cilla da su kan titi wayar ta mi wayar ta mai kirar Samsung Galaxy ne ya soma ringin dan ta ce ita ba ta son iPhone baya burge ta dole Haidar ya kawo mata Samsung tana da tana daga wayar cikin sanyin murya ta ce tuki nake idan na samu nutsuwa zan kira daga haka ta miƙa masa wayar murmushi yake yana kallon ta ya ce my wife Allah ya sa kin samu ciki ki haifar min ƴaƴa masu kama da ke murmushi ta tare da ci gaba da tukinta ta ce oh ni ce zan haifu bayan muguntar da kaman an ki a haifu din har da wani faɗa min in yi fitsari kan gado ko murmushi ya sake sakar mata ya ce ai dole in ci hakan kina son ki hana ni morewa au haka kace ko to zan rama ne cewar kairi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba wanda zai kasance shine kuma na karshe insha Allah